farilla mun ka fara kame a kai sallolin abin nan wato kame a kai sallolin eh, abin nan eh, na filoli sallolin abin nan eh, farilla suna mai littafi ya fara da su ta kwana olul himma ne yanzu inda za mu tashi a kusan tsakiyar littafin nan, wato uluwa himmatu salafi wa inayatihim bi salatil jama'a wato daukaka himman magabata magabatanmu daukaka himmatu da kulawarsu da sallar jami'i don yawan sallar nan da kuke jin muna ta faɗin a yi ta yi duk wanda bai tsara sallar jami'i bai iya yin su saboda haka ku fara kulawa da sallolin jam'i ta kwan za ka ga magabatanmu za ka ga wani ya shekara arba'in ya shekara arba'in ladan bai taɓa kiran sallah face yana cikin masallaci zaune yana jiran sallah ladan ka tawowa kowane kiran sallah yana masallaci zaune yana rigo ladan ba liman ba ladan ma mai kira yana rigo shi mutum ya shekara he da arba'in kabbara harama ba ta taba kuce mai ba mutum ya shekara he da arba'in bai taba tsayawa bayan wani sahu ba sai dai bai ga ƙiya kowa ba in ba ta liman ba to haka mu suke wannan ƙoƙarin da suka yi ƙoƙari na wanda an muhimmi shi na kuka jin wasu mutane suna faɗa da mu mu daina kawo irin wannan gaskiya ba mu bane shi wannan littafi da kuka gani duk wata jami'ar duniya wadda an ka yadda da ita na ga in ta yadda da shi duk wani malamin duniya daga malam ibn baz har zuwa su albani duk malamin da ka sani ya rubutu cikin littafin ga ya ce ya yadda da shi to abin da ya rage kawai shaidanu su yadda da shi ko ma ba su yadda da shi ba ya rage gare sun da dai mutanen kirki duk duk duniya sun yadda da shi ya ce ya littalafil ummati mina sahabati wa man a radiyallahu anhum mawaƙihu wato magabatan al'umma magabatan al'umma na sahabbai da waɗanda sun ka zo bayan su na da tabi'i tabi'i suna da mawaƙihu matsayar da sun ka tsaya ta dullu ala wa himmatihin wadda ka nuna ɗaukaka himmanihim Wa'ina ina fi bi salatul jama'a da kuma kiyaye wa su ga sallar jami'i wahir suhun da kwaɗayin da suke da shi a a da'awatil akhari ga kiran wasu mutane su sun tsaye da sallar jami'i to ƙoƙarinsu wajen kiran wasu mutane la'ada'iha su ma su tsaye da sallar jami'i su sun tsaye da sallar jami'i to suna kiran wasu mutane su ma su tsaye da sallar jami'i wa ya ta jalla zalika wannan muƙaddama da muka yi ya ce haskenta zai bayyana fi cikin waɗanga babobin da za mu faɗi a hati yaro makane ba'i da mina majidi kai ya kasu da sawabu wato magabata haka kawai mutum na da gida ga shiya inda masallaci yake sai ya saifai ya ta can nesa inda babu masallaci ya sai gida don takun da yaka yi zuwa masallaci ya samu lada da yawa shi ya sace da gida ne kusa ga masallaci ya ta yi wato abin nan ba'i da mina majiri wani wuri mai nisa ga masallaci kai ya kaso sawabu don lada ta yi ta yawa na biyu a ati ila salatul jama'a gaggawar da suka yi zuwa wajen sallar jami'i na uku almadawa matu da Wamar da suka yi ala hududu salatin jama'a ga halartar sallolin jami'i har abada ba su bari sallar jami'i ta kuce musu na uku hududu salatin fajr lailatul zafaf zawaj wato halartowar sallar jami'i daren da sun kai aure mutum yayi sallah yayi aure a kawo mai mata da daddare su kama sallah da shi da ita sai alhijiri ya bullo da shi da ita ba a san mai rubin wani masallaci ba amarya ta shi kuma ango magabatan mu kenan tarkul ilaji hirsa ala jama'ati ala jama'ati al-isha'i wal sannan barin shan magani don gudun kasa sha magani su shagala ga sallar isha'i ko ga sallar asuba na gaba yake hudurul marda salatul jama'a wanda bai da lahiya ce a yi talla-talla da shi a kawo shi masallaci bai yadda shi sallah gida shi ɗaya ba a tattallabo shi a kawo shi masallaci wannan sai mutanen kirki magabatan mu kenan azhabu ila masjid fi asab az sannan zuwa masallaci cikin lokuta wanda sun kai komi tsanani sai alhirsu alal mawti fi intizar salati jama'a kwadayin mutuwa suna son Allah ya kashe su suna zaune suna jira sallar jami'i liman bai taho ba ya dade ma bai taho ba Allah ya kashe su da nan kamin ya taho na gaba azhabu ila masjidin akhar inda fawati jama'atin fi masjidin wato magabatanmu in sun ka zo wani masallaci inda sun ka saba sallah sun ka iske a yi sallar jam'i ba su tsayawa nan sai wani jam'i wani makaruhi wurin nan takawa su kai su taka su kai wani masallaci inda ba a yi ba su kai haccan su bi su sallar jam'i kai ma haka na aka son ka zama ba ana gama sallah ka zo wanga ya to ya yi nashi jam'i na makaruhi wanga ya nashi jam'i na yan wuta ba iri ne aka so ba na gaba hasul ibni alama lazimatul majid mutum ya kwadaitar da ɗana yace ce ɗana ka zanna masallaci kakka bari sallah sai lokacin sallah wace iri yayi baka cikin masallaci na gaba masalatul ibni an hudur da salatul jama'a tambayar ɗa shin ka ta sallar jam'i yau sallah kaza ka ta masallaci ina ka ta na gaba ta adibul ibn alatta a kure an salatin jama'a idan ɗa ya yi jinkiri ga sallar jami'i a yi mai ladabi in bulala ya kamata a yi mai in kuɗin kashi ya kamata a hana mai in wani abinci ya kamata a hana mai a hana mai don a ladabtar da shi don mai kabari an kai sallah ba ka zo masallaci ba don me za ka tsaya har sai an tar da an gama sallah sannan ka taho na gaba addu'a wata illa ce ala salati da isha'i wal fajr kiran mutane cewa su yi kokari su tsare sallar jami'i ga sallar isha'i da sallar asuba filmar da abin nan al'akhiri ga rashin lahiya na ƙarshe wato rashin lahiya na rasuwa na gaba a tamamu waliya amrul musulmi na bi salatin jama'a himmanto shugaban musulmi ga sallar jami'i za ku ga annabi kila sai ya baka tausayi in ka iya ganin tausayi bai da lahiya ya suma sai ya falka ya ce ya aisha a sallan nasu mutane sun yi sallah ƙalalla ta ce ba su yi sallah ba humiyan ta ziru na ka ya rasulallah suna nan suna jiranka ƙala da uli ma a filmi hadab ku azamin ruwa cikin baho an ka azamai ya shiga ya ji dama sun mazahaba ya nu'a ya da don ya tahi tsayi fa gushe alai sai ya ne kuma sai da an kai haka na har sau uku sannan annabi ya ce mun ru a bakaran falai sallar nasu saboda tsananin kwaɗayi ne ga sallar jam'i ya so dai ko kaka in dai a kowane za a iya ce masallaci sai ya taitan shi sallah ihtimamu waliyu musulmi na kulawa da shugaban al'amarin musulmi kenan bi salatul jama'a to yanzu wa'annan babobi sunayen babobi na to wanga da muka fara shi aka ce yaro makanin ba'idin mina da kai ya kasu da sawab to shi za mu shiga ciki na yin rawal imamu musulun sahihu musulun ya ruwaito an ubayi ka'abin daga ubayi bin ka'abin radiyallahu anhu kala obayi ya ce kana rajulun min ansari akwai wani mutum cikin ansar baituhu a ƙasa baitin fil madina gida ne ya yi gidan kowa nisa ga garin cikin garin madina ga masallacin annabi ga masallacin annabi gida ne ya yi gidan kowa nisa fakana la ta kwaɗe wasu salatu ma a rasulallah amma duk da haka nan sallah ba ta kuce mai tare da manzan allah sallallahu alaihi wasallam duk da gida ne ya yi gidan kowa nisa garin madina in dai ga masallacin annabi ne amma sallah ba ta kuce mai masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam kala ubayi ya ce fatawar ja'ana lahu sai mun ka ji mai ciwon wannan nisan ga mun ka ga ya wahala mun ka ji mai zayi na gida ne na nesa wa qultu lahu ubayi ya ce sai ni ce mai ya fulani ya wani law annaka isharaita a himarin yaƙi kaminar ramda inda dai ka sai jaki ka riƙa hawa ne ya kare ka daga zahin rana wa yaƙi kamin hawa mil'addi ya kare ka daga ƙwarin ƙasa kunamu da mace zai da kuraye ƙala sai ya ce amma ku saurara wallahi ma uhibbu annabaiti a maɗannabin bibaitin nabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ba ni son ba ni son a ce gidana yana dan fare da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ba ni son haka kala ah, yace in ji ubayu fa hamaltu bihi hamlan sai ni ni mai dauki wannan magana da na faɗa mai yace bai son gidana ya zama kusa ni tausayi ne yana naka gani sai ni dauki magana sai ni tayi da ita hatta a taita nabiyallah hannu te wurin annabin Allah sallallahu alaihi wasallam fa akabartu ni shi labari wai wani gida ne ka ga ya gidan kowa nisa zuwa masallaci nace ya zo ya sai gida nan ko ya sai jaki ya rika hawa ka ji abin da ya ce kala sai za a iya ce shi ubayu fada ahu sai za Allah ya aika an ka kiro shi gashi nan ya taho faƙala lahu misalar zalika annabi ya tambaye ce wallahi ba na son gidana ya zama yana ɗan fare da gidanka na hison in ta yi in yi ta hiya da nesa wa zakara lahu annahu yarju bi al-ajr annabi ya ce to me addalilin kai ce son naka in na tako da can zuwa masallaci duk takon da ni Allah ya bani lada ka je abin da naka so faƙala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam inna laka mahata sabta sai annabi ce to abin nan da kai zato an baka duk nisan gidanka inda ka taso kamin ka kawo lada na duk ta ko an baka lada annabi ya ce abin nan da kaka so an baka wannan da kai zato an baka kun ga wannan falalar wato zaɓin wuri mai nisa mutum ya taso daga masallaci saboda haka zaman ka nesa ga masallaci kashi bata maka rai ladar da kaka samu inda ka santa to da ba ka yi wannan ko mu da ka gani yanzu nan ga mu kusa ga masallaci wato hilin gida mun ka fara bida hilin gida na mun ka fara bida sai daga baya mun ka fara bida hilin masallaci shi yasa ka gane kusa haka hilin gida mun ka fara bida daga baya mun ka samu hilin masallaci gida mun ka fara ginawa daga baya mun ka gina masallaci kun gamu sabanin shi mai gida mai gida masallaci ya fara ginawa da an ka kammala masallaci sannan dada an ka yi gidan mace guda don hilin gaba ɗaya an ka sai shi an ka yi gidan mace guda sunanta saudatu daga baya an ka samu sarari an ka yi na mace guda sunanta tu. to daga baya duk wanda zai aura sai shi gida in ya gama sannan shi aure wata eh? gidansa yake gidansa na yake ba shi na wannan gidan da ji an ce mai a cikin abin na min hayatar sahaba an ce mai gidanku za mu sauka ya ce hala a ya ban mana gidan ai bai ban muna komi ba sai da ya saishe shi to shi na wannan gidan Allah ya kara mana gudunmawa sai da taimako ne wa bi riwayatin ukhra cikin wata riwaya annahu qala shi mutumin ya ce ma ya yasurruni anna manzili ba zai faranta min rai ba a ce gidana yana nan kusa ila janibil masjidi kusa ga gehen masallaci inni uridu an yi kutaba limam shaya ni ina so a rubuta min tahiyata ilal masjid zuwa masallaci warju'i a rubuta min dawowata idza raja'tu in dawo ila ahli zuwa ga iyalina wato zuwa na da dawowata a rubuta min lada wa qala rasulullahi sallallahu alaihi sallam! sai manzo Allah ya ce mai kada jama'a Allahu laka zalika kullahu hakika Allah ya tara maka wannan duka lada zuwa masallaci da lada dawowa duk an tara ma za a baka saboda ka duwa da kaga kayan nisa da masallaci babu sharri cikin alheri na gari ka wa fi riwayati ibn habbani cikin wata riwaya ta ibn habbani a ɗakan Allahu zalika jima'u Allah ya baka wannan duka wato duka wannan abin da ka roƙa Allah ya baka shi subhanahu wata'ala ya baka shi abin na an ɗakan lahu mata sabta a jima'u allah ya baka abin da kan nema ko abin da ka yi ibada don shi ko abin da ka yi zato a jima'u baki ɗaya mai littafi ya ce wannan tunani mai kyau da wannan alheri mai kyau ma a ɗaya buha ba abin da ya daɗin wannan kyauta wa ha ba abin da ya tsarkinta wa ajallu himmatahu kun ba abin da ya yi abin nan girman himma wannan mutunewa alaha da ɗaukakarta ku jibi wannan himma shi ya hasan gida ne ya zama nesa ga masallaci don ya samu lada mai yawa wannan himma ce wadda an mai girma to haka ake so mu ma mai himma ga tahowa masallaci na biyu almusara atu ila da jama'a wato gaggawa ga sallar jami'i ana so mutum ya yi gaggawa zuwa ga salatul jama'a unzur ila uluwa hammati umar bin abdulaziz ka yi kallo zuwa ga ɗaukaka himma uluwa da himma ɗaukaka himma ta umar bin abdulaziz fil musara'ati ila salatul jama'a wajen gaggawa ga sallar jami'i di ba shi da kyau ka gani rawa ibn sa'adin fi dabaqati ibn sa'ad ya rawaito cikin al dabaqati nashi عن سليمان بن موسى قال رأيت مؤذن عمر بن عبد العزيز ناغم يكرم عمر بن عبد العزيز وهو خليفة wato abin nan shi umar dan abdulazizi shi ne a halifa wato shi a shugaban ƙasa na duk duniya gaba ɗai to na ga mai kira ne biya kanasarati can abin nan kanasara alkunasara baldatun min amali hullabi na hawar badiya wato can wajen hullabi can na cikin garuruwan nan can na kunasara ta abin nan kunasara ta ke to na gan shi ya salama ala babihi to yi sallama ala babihi yana yin sallama ga ƙoha ɗan abdulaziz السلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله وما يقضي حتى يخرج إلى الصلاة يا يكرم صلى يناتي السلام عليك يا أمير المؤمنين بيقمع السلام عليكم أمير المؤمنين amirul mu'minin na haita zuwa wurin sallah ko sallama kun ga wannan ya nuna irin gaggawar da magabatanmu suke da ita wajen sallar jami'i to haka ake so mu ma mu rika gaggawa zuwa wajen sallar jami'i sai almudawa mati ala hudurul jama'a dawama game da halartar sallar jami'i wato dawama game da sallar jami'i ya zama koyaushe sallar jami'i ba ta kucce ka ga salatin fajr lailatul zafaf to sa ala hudurul jama'a ga halartar sallar jami'i sayamurru bika zalika inda zikir sa'id ibn musayyib wa rabi'at ibn yazid wa amash zai shuɗe gare ka lokacin da za mu kawo maka babi babin da ke magana akan mutum uku guda sa'id ibn musayyib guda rabi'at ibn yazid guda al'amash za ka ga dawama game da sallar jami'i amirul mumini ne ya shigo ya ce mutane su hita masallaci shugaban ƙasa na so ya shigo masallacin madina ya diba shi ya ga gyaran da ya kamata a yi mai malam sa'idu bin musayibu bai hito ba sai sakataren gwamnati ya ce wallahi na san sai dai a kashe shi bai hito ba sai wani ya taho yayyayi bai tawa ba shi sakataren gwamnati sai ya ce ya ce ala gafarta malam amirin mumina ne ne a tsaye bakin masallaci ka taho ka gaishe shi ya ce na zo nan in gaida allah ba ni gaida kowa in ba shi ba kuma babu shakka shugaban ƙasar gaba ƙasar zuciya gare shi in kowa ya hita wanga ya ƙi hita yana cuta mai takwan sakataren gwamnati ya koma ya ce akwai wani babban malami na ibn matsayi ba aka ce a nan madina duka ba malami kamata yi ba ya gani sosai bai ganka ba bai gani sosai taho ka gan shi ya amiran wani kun ga sai da dubara ya zo ya mai sallama ya girmama shi ya ce ban san kana nan wurin ba aida na zo tun ɗazu na gaishe ka ban san kana nan ba ya girmama malam sa'id ibn ba ya gama zagaye ne nan wurin nan ya bashi shi na akhirin matakaddi a cikin matakaddi ne shi ɗaya na rage sannan duk duniya babu wani sai shi shi na kan ana ce mai akhirin mutakaddimi dama shi ɗaya na rage sai in mun zo wajen ambatonsu za ku ga abin mamaki sai huduru salatul jama'a lailatul zafafi halartar sallar jam'i daren aure kun san akwai 'yan bidi'a wayanda in sun kai aure ba su zuwa sallar jami'i in an kawo mai mata da sahi bai zuwa masallaci da azur bai zuwa da la'asar da magariba da isha'i sai ya kwana bakwai wai haƙƙin amarya na shiga ba zuwa to mu mate ku ga himmarsu unzur bi ba ka gani ila ulu wa himmati sahabiyil jalili bin hasan ka diba ka kalli ɗaukakar darajar sahabin nan mai daraja ɗaukakar himma ta sahabin nan mai daraja oluwa himmatihi bi ne hassan ta zawaje fi lailatin min layani. Ya yi aure cikin wani dare daga cikin dare rai fahadara salatu fahadara salatul jama'ati ma'al jama'a salatar fajari ma'al jama'a da daddare na ya yi aure amma da sahi da shi an kai sallar jami'i to wannan haka magabatan ji yanzu su 'yan sharholiya suna nan da nasu karance-karance su 'yan sharholiya suna sassauce mutane amma wannan sahabi mai daraja ya yi aure da daddare kuma ya halarci sallar jami'i masallaci da asuba rawar imamu ɗabarani imamu ɗabarani ya ruwaito an ambata ta ibn al-azhari daga ambata ibn al-azhari ya ƙala ya ce ta zawajar harisu bin hassan harisu bin hassan ya yi aure wa kana lahu sahaba shi sahabi ne faƙila lahu a takarju suka ce yaya za ka hita wa innama bane ta bi ahalika kayi bina'i da iyalin ka yau da daddare a kawo maka amarya tun da asuba ka bar ta kai masallaci fi hadhihi layla cikin wannan dare an ka kawo maka amarya wa qala wallahi inna imra'atan tamna'uni min salati al-ghadati fi jam'in la imra'atu tu'id yace wallahi mata kan wadda zan aura ta hana mai halatta sallar jam'i wallahi muguwa matata matar da za ka aura ta hana maka sallar jami ya ce wallahi muguwa la imra aka soye wallahi muguwan mata ce kala haifu ni fil majma'i zawaid rawahu tabarani fil kadir bi isnad hasan tabaraka hadisi ne Ya ce a tarku al ilaji hirsan ala jama'atil isha'i wal fajr sai bayanin eh, barin shan magani don ɗai kwaɗayi ga sallar jam'i na sallar isha'i da asuba duk maganin da za a baka ka shashi ya hana maka zuwa sallar jam'i inda kana iya ka ka shashi kama sayati kama wadda zai dozi ya kabri ibn musayyib lamma ishaka ainu kama wadda ya zo cikin hadisin ibn musayyib lokacin da ijiya ta yi ciwo likita ya zo ya same shi ya ce mai malam zan iya yi maka maganin wannan ijiya ya ce tau bismillah ya ce akwai sharaɗi yau da daddaren gaba za ka je sallar isha'i ba da sahiba za ka je sallar asuba ba ya ce to ni unhanin idanun in an gyara su ni unhanin su ba zan je sallar jami'i ba ya ce mi unhaninsu kenan wa kai ba annahu ta hammala maradul ayin za ku gani in mun je wajen wannan babinsa za ku ga yadda ya daurewa maradul ayin ciwon ijiya ta amma wa ta hammala ta fahimta salatai al'isha'ul fajar fi jama'a amma bai yarda ba bai hankulin sallar jam'i na isha'i da sallar jam'i na asuba cikin jam'i bai yadda ya ce a mai ido ne su yi ta ciwo a basu shi na mai littafi ya kawo wannan baiti la ta don na da zikira na fi zikirhim laisa sahihu idza mashakar muqadi ya ce kada ka zanna na ta ga wadannan da zikirin na kakka yi zaune ka bar zikirin fi zikirin ka koma ga zikirin ya za ka bi umarninsu ka ba umarninmu laisa sahihu idza masha wanda Allah ya lau in yana ta kalmu ko ali ba daidai yake da wanda azo na bai iya tahiya ba to shi likita don shi bai iya tahiya zaune yake kai da an matahi mai hankali mai lahiya ya za ka bi umarni ne ka ba ibadar Allah kun san malami ne shi wannan malami ne malam sabito albunani kun san shi ibn musayyib tabi'i tabi'i ne shi ko albunani tabi'i ne to kun san shi bunani kuka yawan kuka yana runtsa ido shi yasa ido ne sun kai ciwo ijiya sai guda sai ta kama ciwo an ka kira likita mai magani ya ce ina maka magani amma ni ina da sharaɗi ya ce mi a sharaɗi ya ce kakai kuka ya ba shi kwanuka ya ce waɗanda kwanaki da ba kakai kuka cikinsu ya ce iza menene umfani ijiya in ba a yi kuka da ita ga Allah ba in ba a yi kuka da ijiya ga Allah ba mi a umfani ijiyar ya ce wallahi bai son magani ne ko maganin da ba a yi mai ne ya ce wallahi bai ga ohani ijiya ba a ce ba a kuka da ita kwanuka na ba su wuce uku ba an ka bashi amma ya fi son ya zanna da ita haka nan da akwai uku bai kuka ga Allah ba in ya mutu cikin sawa to shi ne malamin ibn masayib ibn masayib ya ga wannan shi na shi ma ya ce bai yadda a mai maganin na ido ba shi likita ne ce ya yi a isha'i da asuba na yau ba za ka same su ba kun san har yanzu masu gyaran ido in sun kai ma gyaran ido suna cewa ba a duka ko akwai gyaran suka ce ba a dukawa haka to shi na likita ya ya haɗa mai ya ce shi bari ya hasa son maganin wannan kudi biyu waɗannan mutane wato yadda imaninsu yake shi na allah subhanahu wa ta'ala ya taimake su zamaninsu sun ka samu abin da suka so amma mu ku dibe mu ku gani mutum lahiya lau yake bai zuwa sallar jami'i lahiya lau yake wai lalura da shi kuma bai da lalura ban da shi kwana ne ɗai bai da lalura ko shi kasuwanci ne ko shi wata ma'amala ta daban yanzu wani na iya zaune wurin ga ana cikin sallah masallaci ha ai kusa gama shi na waya wai wani mai gida ne na a yi kaka ya samu kulawa Allah tun da babu ruwa ne da Allah a yi kaka Allah ya kula da kai baka kula da shi ba kai jama'a ku dibe mu yanzu da muke cikin masallaci misali ana gama ana sallah ana ta bugu waya ya kashe waya ya ƙi kashewa dan na haɗe shi kai kiran na komawa ana gama sallah ka gan shi gwam halo tun cikin masallaci ya kama ado to wanda wanda abda irin wagga amala da Allah ya za a yi Allah ya kula da shi wanda abda wagga amala da Allah ya za a yi Allah ya kula da shi Allah bai isa ba in za a kabarta sallah a kashe mai washi din mitan alhaji da isa shi aka ban ita alhazai masu kira su aka ban su an manya wuri ne ba Allah ba Allah na ce ka kabe zuciyarka ka huskanci Allah shi ko yana ce to alhaji wa in ya bugu bai same ni ba saboda haka tunda bai ga Allah ba bai wa Allah wannan tunda bai gane ba to duk suna a matsalolin da kuka ganin muna fama da su kuma duk abu na wangar na kawadi kun sani na sani duk kun sani na sani Allah a wurin ku baya da girman da kuka kashe mai waya in za ku gana da shi sallah kenan to Allah kai muka roƙo wannan tarihi na muka karantawa na magabatanmu Allah kai muka roƙo Allah ka shirya muga abin da ka shirya su gare shi wannan littafi muna karanta shi na kaɗan kaɗan da kowa da izinin Allah za mu kai inda za ku ga magabatan masu sahaban nan za ku ga kowa ko raka'a ɗari nawa ya zaɓa makainai da wanda ya zaɓa makainai raka'a dubu ga yini da wanda ya zaɓa makainai ɗari biyar da mai ɗari bakwai da mai ɗari takwas da mai ɗari kaza cikin karatun gana mu za ku gani ku ga abin da sun kai ma Allah ya taimake su in ka so ka so macen ka faɗi can ka ce ayi ka ce musu yan bid'a Eh, eh, eh, ka ce musu yan bidiya mun ji yaƙe ya kada annabi ta takai ka ce ma abokai ne yan bidiya don inda kana so ne ba ka ce ma abokai ne yan bidiya to duk za mu karanta da ku sha Allah shi wanga bakwai kullun in Allah ya so in mun ka karanta alkur'ani za mu karanta wannan amma ga wanga bakwai kawai to bayan mu yi wannan saura za mu samu ranakun da sun ka dace wanda za mu karanta shi ciki abinda an ta ga sa wannan littafi gare ku wato ku ga yadda magabatanmu sun kai sallah don ku kama sallah haka nan ko kuna samu wadda sun ka samu a can masallaci karatunmu na bayan magariba zuwa isha'i shi ko in sha Allahu littafin da zan sawa shi ma duk duniya kowa ya da shi babu mutumin kirki wani malami dai sananne wanda ban gasa hannu ne gare shi ya amince da shi ba babu wata jami'a shi ma wadda dai jami'a ta musulunci wadda ban ga abin nan sa hannun tauki in ta gare shi ta yarda da shi ba to shi ma ina so in sa muku shi akan azumi shi ko za mu diba kuma mu ga abin da ka yiwa musa wani shi ko akan zikiri za yanzu waɗanda biyu za mu fara da su zuwa kwana biyu mu ga yadda za mu yi shi ko mu sa waɗanda za mu sa a kan zikiri su ko za ku ga yadda magabatan ka zikiri ko dubu ɗari nawa suka gai ne don mu gwama mu gani muna cin musu ko ba mu cin musu shi amfanin sa waɗanda littattafai saboda a mahi yawan mutanenmu ba su san wadda magabatanmu sun kai ibada ba mahi yawa shi yasa za ku ga suna wargi da ibada har kana jin yara suna haɗe to ina an ga sallar jam'i shekaran jiya da ni da ku muka karatu tasha annabi ya biyo majidi bani amir au majidi bani fulanin da shi da sahabbai suna ta yi shiga ya yi jam'in sallah ta nafila da shi da su nafila ya raka a biyu annabi alliman su a mamu sun ka ce ya sallama ya waiwayo wajenmu ya yi wasu bayanai da mun ka karanta da su to amma jahillai aza suka yi ba a jam'in sallah nafila su jahillai aza suka yi ba a jam'in sallah nafila su jahillai wani ka magana da wanda a wayanda ka karatu ai sun ga an ga hadisai da nika faɗi kuma sun ga hadda albani ya matso kusa ya sa hadisin to amma jahilai ba su san haka nan ba to duk wannan shi yasa nika so in sa wannan mu ci gaba da karatu da ku kuma ku gani kamar wanda na gani wayanda suka sau litayi su ma su aza hannunsu kamar wanda na azanawa haka bayan an tashi ku ku karantar da mutane su ma ko da Allah zai taimake mu mutane su dawo ga addini mu samu saukin matsalolin rayuwa da muke ciki a halin da ake yanzu don duk abin da kuka gani hitina na mu mun ka jawo ta to ya za a yi mu dawo ga Allah don ya gusa muna da ita to ba a ba dawowa ga Allah sai da ibada ta to akwai ganganci akwai jahilci amma wani abe ko tuna wannan da kaka tunani sai dai an tuna mai ƙwarai haka ne ga shafa'i da wuturi nan ga ta hajjun nan to ku yi ƙoƙari dai mu riƙe abinda mun ka sani ni dai na yi wannan tunani in karanta waɗanda littattafai kuma na yi alkawari zan karanta littafan da duk wanda an ka yadda shi duniya ya yadda su duk wani littafi da an ka yi ƙasa guda ta yadda da shi irin saudiya ɗaya ta yadda da shi ban ko kawo shi cikin waɗanda sai wanda duk ƙasashen larabawa na musulmi sun yadda da shi wa'anda dai sun ka isa a nemi su zama hujja cikin al'ummarsu to suna sun ka yi tauki gare to su ka samu in mutum ya ce bai yadda ba wannan ya rage gare shi na san mai girman kaina ko kuma ko mai menene shi ya sani eh yalle <laughs> abinda kawai shi shi abinda muka so mu koya